هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانر السبر شاشدة قوة جماد الأولى hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi yi daidai da biyu ne ko biyu ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan darasi namu na littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih na az-zabidi rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul ilm a darasi ko majlisi na hamsin yana cewa an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu qala qala rajulun ya rasulullah لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة دقا أبي مسعود الأنصاري هو أبو مسعود الأنصاري الله يقال مسير دايتشي قال رجل ونمتم ياتي يا رسول الله يا مائكين الله لا أكاد أدرك الصلاة بانا إرسكر صلى مما يطول بنا فلان saboda yadda wane yake tsawaita mana فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود الأنصاري يتي بن تبغن النبي صلى الله عليه وسلم با في موعظة ينايم ونوأزي أشد غضبا من يوم إذ da ya yi fushi fushi mai tsanani kamar irin wannan rana faƙala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane na munafiruna lalle ku masu korar jama'a ne faman salla bin nasi wanda ya yi wa mutane sallah ko wanda zai yi wa mutane sallah falyukhaffif to ya sassauta ya sassauta ya takaita fa inna fihimul marid a cikin masu sallah tare da shi akwai mara lafiya wa da'if akwai mai rauni wazal haja akwai ma'abucin bukata wannan hadisi imamul bukhari ya kawo shi a wannan babi kamar yadda ya kashi a wani guri daban ya kawo shi a kitabu salah a babin na imama ko inda yake magana abuwabul imama inda yake magana akan limanci ya kawo shi a wannan babi ko a wannan kitabul ilmi babin alghadabu fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrahu babin da yake magana akan cewa malami ko shugaba ko mai karantarwa yana iya yayi hushi yayin da yake wa'azi ko yake karantarwa idan har ya ga abin da zai sa shi yin haka din idan ya ga abin da bai dace ba abu mas'ud al-ansari wanda shi ya rawaito wannan hadisi ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken sunan shi uqba ibnu amr ibnu sa'laba ibnu usaira al-ansari al-badri ya fi shahara da alkunyarsa da kuma nisbarsa ana cewa da shi abu mas'ud al-badri amma sunansa cikakke uqbatu ibnu amr ibnu sa'laba mutumin madina ne yana daga cikin waɗanda suka halarci bai'atul aqaba kuma matashi ne a wannan lokaci sa'a yake da su jabir ibn abdullah wato irin tsaransu ne jabir ibn abdullah ya rawaita hadisai daban-daban masu yawa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa ya zauna a kufa duk da cewa mutumin madina ne amma ya yi ƙaura zuwa garin kufa a cikin ƙasar iraki ana yi masa nisba da albajiri wasu suna cewa ba a yi yakin badar da shi ba ya dai zauna ne a wannan yanki a wannan guri daidai wannan ruwan na rijiyar badar to shi ne sai ake jingina shi zuwa ga wannan guri kamar ka jingina mutum zuwa ga unguwarsu ce wane ne Muhammad Sani Umar rijiyar lemu duk da ba a rijiyar lemu ɗin yake da zama ba to amma saboda ya zauna a can a can ya taso ya girma a can ya yi karatukansa to sai ka ce masa rijiyar lemu to da dama za ka ji ana jingina mutum zuwa wani guri duk da cewa watakila baya gurin malam abba koki amma yana ina gwammaja to amma ana ci gaba da kiransa da da wannan suna to wasu sun ce saboda ya zauna a wannan gurin shi yasa ake ce masa albadri amma ba da shi aka yi yakin badar ba imamu zahabi yana ga wannan magana ita ya kamata a firin jayarwa don haka ya kira ta ita ce sayiyar magana to amma imamu bukhari shi yana ganin ya je badar din kuma wannan albadri da ake ce masa albadiri dan ya je badar din ne ba wai kawai dan ya zauna a daidai rijiyar badar ba ya kuma kawo hadisai daban-daban wanda cikinsu akwai wasu wanda suke nuna cewa an yi yakin badar din tare da shi wannan magana ya tafi ƙarfi musamman fitowarta daga wajen bukhari kuma ya kawo hadisai da suke tabbatar da haka da haka albadri nisba ce zuwa ga halartar yakin badar ba wai nisba ce zuwa ga ya zauna kusa da rijiyar badar ba ana yi wa mutane ba zuwa ga yakin badar amma ba za ka ji an ce al-uhudi ba akwai wani sahabi da aka ce al-uhudi ya ji yakin uhudu ko al-hunaini an yakin hunainu da shi ghazwat hunain amma za ka ji ana kiran mutum al-badari an yakin badar da shi saboda kullum ana alfahari da inda musulunci ya yi nasara da yakin da musulunci ya yi nasara ba yakin da aka samu tangarda ba a odo an samu yar tangarda duk da cewa ba a karya musulmi ba kare jini biri jini aka yi an kashe musu sun kashe to amma ba kamar badar ba badar ga musulmi yan kaɗan kafirai sun ninka su wajen gida uku ko fiye da haka to amma duk da haka Allah ya ba su nasara wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla kuna ganin ku ba komai ba amma Allah sai ba ku nasara a badar Allah ya karfafe su a badar da mala'iku aka yaki aka kashe manya manyan kafirai jima-jiman kafiran irin su Abu aka karkashe su a wannan guri irin su Utba irin su Walid irin su uh, Umayyah ibn Khalaf duk a kashe su a wannan guri waɗanda a lokacin daular kafirci tana ji da su amma duk suka kai aka kai su ƙasa to shi yasa wato ake alfahari da ranar badar Allah ya kira ta yawmal furqan yawmal taqal jama'a, ita ce ranar da ta rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya wannan rana ta ɗauka musulunci sosai shi ya sa a malik ka'ab ibn malik a hadisinsa yake cewa wa kana al-badru fi nasi azkar lokacin da yake maganar yaƙin tabuka ta wa kana badrun yana faɗa irin yadda yakin tabuka aka fice shi da tsananin zafi da yunwa da rashi da waye da waye amma duk da haka mutane sun fituna badar saboda ita ce aka ci nasara a ciki duk da cewa ba fa an fito da shirin yaƙi ba to har kullum ana alfahari da inda musulunci ya nasara Allah ya ce hal tarabbasuna qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni ba komai kuke da ku mu musawu mu musulmi sai ɗayan biyu ko mu mutu ko mu shahada ko mu nasara ko mu nasara ko mu shahada ɗayan biyu mafiya kyau kuke yi mana ku to duk da cewa shahada wata ɗaukaka ce ga musulmi amma ba daidai ba ne kawai musulmi su fita yaƙi don kawai a kashe su su yi shahada ba su da burin su yi nasara ana son a yi nasara don nasara ɗin ita ce take ƙara tabbatar da ita abin nan shi musulunci ɗin shi take ƙara sa ainihin tazara tsakanin kafirci ɗin da musulunci shi yasa badar aka ba ambatanta ba ambatan uhudu duk da cewa ba a karya musulmi gaba daya uhudu ba to amma kasancewar an kashe musu mutane da dama wanda ba a samu irin wannan a badar ba shi yasa aka kira ba a kira ta cikin yaƙe-yaƙen da musulunci ya abin nan ba ya yi fice a cikinta don haka waɗanda suke ganin cewa su kawai a fito a yaƙi ai in an yaƙi din nan ma ko mun mutu ai dai ba mu bami asara ba don haka sai ka ga wasu ba kyakkyawan shiri sun je sun taryo abin da ya fi ƙarfinsu don a zo a karkashe su so kuma suna ganin kamar yin hakan ba wani abu musulunci ba haka ake so ba ana so ka tari abin da za ka iya yin nasara a kansa idan an kashe ka wajen wannan to shi ne sai a ce ka yi shahada wannan abin da ka samu shi ma abu ne mai kyau amma ba tun farko ba ka fita don ka mutu shi yasa irin waɗanda suke tsokane-tsokanen nan a duniya kaga samari matasa sun je sun tsokano abin da ya fi ƙarfinsu kawai gaba ɗaya don a tattara su a amurtake su wasu ma sai su fita su je su irin nasu wannan ba daidai ba ne shi yasa jihadi a musulunci ya zama wazifa ce ta daula ba wazifa ce ta afrad ba ba aiki ne na ɗaiɗaiku ba kawai kai ka ware da wasu 'yan abokan ka ce kawai kai za ka je ka yi jihadi ba a wannan a musulunci daula ita ce take tsara jihadi ita take daga tutar jihadi a ƙarƙashin shugaba wanda aka yi masa mubaya wannan ne abin da tarihin musulunci ya nuna amma ɗaiɗaiku kawai haka kawai wancan ya ware ce shi ya fita jihadi wancan ma ya ware ce ya fita jihadi to ƙarshe in ku gama jihadin kuma za ku dawo jihadi a tsakankanin kuma sai ga baya an gama kuma an da ana cewa to waye waye ba waye ba kowa ya ce shi zai ɗare kujerar rana ce su ba za su yadda ba sai an ba su matsayi kaza matsayi kaza wannan sai a mu za a ba matsayi kaza karshe kuma sai makaman su koma na haka abin da ya faru kenan Afghanistan bayan an kori tarayyar Soviet maimakon a tsaya a sasanta su ɗauki kansu ‘yan uwan juna ne kuma duk sun yi wannan abu don Allah ne ba don matsayi ba ba don mukami ba ba don su shugabanci ba sai ya sun shiga fitintunu a su hikmata ya rabbani waye waye waye kowa ya ce shi sai shi zai yi karshe kowa ya koma ya ja daga wanda ya fi karfi da ya kwace wanda ya riga shiga garin kabul ya kwace shugabancin ya je dare kujerar sauran sai suka tsaya a bayan gari suka dinga jihoro aka dinga kashe juna kuma aka yi shekaru ana irin wannan ba ta kashi bayan an kori tare da soviet da aka wajen shekara goma sha ana yakatta bayan an kori ta kuma suka da suna cin junansu suna kashe junansu wannan ta sa 'yan ɗaliban wanda yawancinsu almajirai ne da suke karatuttuka a tsangayoyi cikin pakistan da kuma kan iyakar pakistan musamman a kudancin afghanistan din suka ga cewa ya kamata su tashi su ceto wannan ƙasa domin inda ta nufa haɗari ne babba bayan an yi shekara da shekaru an jigata an wahala an kashe miliyoyin rayuka dukiyoyi da dama sun salwata suka ga cewa ya kamata su tashi su ceto wannan ƙasa domin inda ta nufa hadari ne babba bayan an yi shekara da shekaru an jigata an wahala an kashe miliyoyin rayuka dukiyoyi da dama sun salwata sannan kuma mu da yanzu kuma bayan kafiran sun fita mu zo muna yakar junan mu wannan bai dace ba bayan duk an bi hanyoyin da ya kamata a bi na ayi sulhu ba wata ƙasa ta musulmi da take da kishin musulunci da bata shiga tsakani ba akan a tsaya ayi sulhu amma kowa ya nace ya ce shi yake son kujera kuma kujera ɗaya ce da za a yi a cancana wannan kujera dole ne ɗaya zai hau kuma kowa ya ce shi sai ya hau wajen ƙungiyoyi goma sha biyu to ƙarshe dai kowa ya zira musu ido ita kuma dama amerika abin da take so kenan wannan taimakawa da ta yi a yaƙi soviet da yana daga cikin wani yanki ne na yaƙin ruwan sanyi da suke yi yaƙi na tsere da competition da ake yi wajen ainihin gina makamai da afi kowa ƙarfi a duniya saboda haka da sun dawo suna kashe kansu sai suka dinga kuma taimaka da makaman kuma to wannan ta sa su waɗannan da ake cewa ɗaliban suka ballo yawancinsu yara ne da suke karatu da matasa shi kansa mulla ɗin malamin makaranta alloli, shi yasa ake cewa mulla mulla kamar malam shine ma'anar mulla ɗin da yaransu don haka ya fito ya tattara samari kowa ya zo ya a waɗanda suke ma tare da waɗancan ɗin suka ga abin ya kice ya kicin yawa kuma ba dan Allah ake ba duk suka balle suka da tare da mulla to shine lokaci dan kankani suka dinga cinye yankunan kafin ka ce bai sai ga sun kwace kabul din waɗannan yan wanda suke kasuwanci da jihadin sai suka gudu wasu suka gudu kan iyakar Iran wasu ma suka gudu Iran irin su Gulbuddin Hikmatayar aka gudu aka aka shiga abin nan su Rustum yan Shi'a su ma duk aka gudu aka tafi Iran to wannan shine dalilin fitowar ɗaliban daga baya <clears throat> ganin cewa sun kafa daula sun abin nan aka zo aka ce to ya kamata wannan daula ga an kawar da ita domin aka kyale wannan daula za ta yi ƙarfi kuma ta zama daula ce na buzajiya ta musulunci special wacce za ta ba da misali sauran kasashe ma suke za su kafa musulunci irin nasu saboda haka shi yaki yaki ne na abin nan aiki ne na na daula abin aiki ne na na daula ba aiki ne na afrad ba in ku suka karbi abin nan to karshe za su su ta fada a tsakanin su haka ana son a samu shugaba wanda shi ne zai daga raya kuma abi bayansa shi zai daga tuta a bayansa don haka shi yasa ga babu wani mai hankali da zai shiga cikin irin wannan ainihin rashin hankali din kawai kana cikin gari kana cikin ƙasa kana cikin wata daula kawai ka je ka samu makamai ka ce ka fito kai za ka yi jihadi za ka hamɓarar da daula ka kafa taka ta musulunci wannan abin sai dai ko a mafarki ban sani ba watakila sai a mafarki amma a haka ba haka sunnar Allah ta gudana ba shi yasa za ga irin wannan tafiya ba za ka samu malami a ciki ba babu wata tafiya irin wannan da za ka samu malami za ka samu kawai duka 'yan taratsi ne ba za ka samu malami a ciki ba to albadri ana nisba zuwa ga badar saboda a dan ne Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki musulmi duk da cewa ga su ‘yan kaɗan abu mas'ud al-ansari ko uquba ibn amr ibn sa'laba radiyallahu ta'ala anhu ya rasu shekarar hijira tana da 39 a garin kufa to shi yake cewa قال رجل يا رسول الله wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah mutumin na ibnu hajar yana cewa shi duk bincikensa bai gano sunan wani mutum ne ba bai gano sunan wanda yake kai kukan ba da wanda ake kai kukansa wane ne ya yi sallar ya tsawaita wane ne kuma ya kai kukan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce hazm ibnu ubay ibn ka'ab hazm ibnu ubay ibn ka'ab wannan kissarsa ta faru ne da mu'az ibnu jabal ba da wannan mutum ba wannan kuma wata kissa ce daban ba kissa mu'az ibnu jabal ba saboda haka <clears throat> waɗanda suka zaci cewa ubay ibn ka'ab ne kamar Ibnu bashkawal a cikin littafinsa al-mubhamat Ibnu hajar yana cewa yayi wahami don haka ba a san dai wannan mutum bane qala rajulun ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah la akadu udriku salat ba fa na iya na riski sallah ina kusa in kasa riskar sallah mimma yutawwilu bina fulan saboda irin tsawaitawar da wani yake mana a sallah to malamai suka ce wannan magana tashi akwai iskali a ciki ba zai iya ya riski sallah ba saboda ana tsawaitawa ai ya kamata ne a ce dan ana tsawaitawa ne zai riski sallar in ana gajartawa ne ya ce ba zai riska ba haka suka ce akwai iskali a cikin wannan batu shi to qadi iyad cikin sharhin muslim littafin sa al-mu'lim eh, ikmalul mu'lim yana cewa shi ne dai ga kamar akwai wata alif da aka kara anan wanda la akadu la din nan wannan la alif din kamar la akadu ne ba la akadu ne. kuma wannan akadu din kamar turuku ne wanda don a sashe ne ba kamar atruku ne kamar la atruku sala ko la akadu atruku sala la akadu atruku sala kusan ma in daina zuwa sallah kamar haka yace kusan ma in daina zuwa sallah saboda yadda wani yake yake tsawaita mana sallah ibnu hajar yace wannan magana tashi da dadi amma babu wata ruwaya da za ta goya mata baya maganar da dadi a yadda ya taujihin taujihi ne mai kyau amma kuma babu wata ruwaya da za ta goya ma taujihin nashi baya abu zinad ibn sarraj shi kuma yake cewa ma'anarsa shi wannan mutum mai rauni ne mutum ne mai rauni to idan liman ya tsawaita sallah tare da shi aka daɗe a tsaye to sai ya kasa ma haƙuri har a kai ga ruku'u kafin a je a ruku'un raunin nashi ya tsananta don haka ba za a iya gama sallar da shi ba sai yanki shi wanda yace haka ma'anar hadisi da la akadu udriku salat ina kusa bana kusa in riski sallah ma'ana baya riskarta saboda raunin sa da an fara an yi doguwar tsayuwa an yi ta karatu gabansa duk sun yi rauni sai ya kwalaf sai ya zube sai a gama sallar bashi ko ya janye jikinsa ibnu hajar ya ce wannan ma ma'anar tana da kyau to amma a cikin bukhari a can kitabus salah ya rawaito hadisin da wani lafazi inni la ata'akharu 'an as-salah inni la ata'akharu 'an as-salah kaga wani ya fitowa fili nakan yi jinkirin fitowa sallah saboda dadewa da wani yake a tsaye wannan takan sa nakan jinkirta ba na fitowa da wuri kamar yana so ya riski farkon sallah to amma in yace zai fara sallah da shi zai jigata duk da yana so ya riska amma dole ya haƙura sai sallah ta ɗan yi nisa an ɗan ja sannan ya fito to watakila wajen ya fito ɗin ya makara sosai ƙarshe kafin ya so wasu rakohi su kuɓuce masa ko wata raka'a ta kuɓuce masa wasu kuma suka ce la akadu udriku sa'ai la akadu aqrubu salah amina salati bil jama'a kusan ba na iya ma nakan kusa ma in daina kusantar sallar jami'i saboda irin yadda wane yake jan mu da tsawo a cikin sallah to wacce ruwaya ta cikin kitabus salah tana fassara maka ma'anar la akadu udrikus salah ma'ana ina yin jinkiri ina yin jinkiri wajen fitowa sallah saboda yadda wane yake tsawaita mana to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan wannan mutum ya zo ya gaya masa wannan sai ya yi fushi fushi mai tsanani har shi abu mas'ud al-ansari yake cewa fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawm iz ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wa'azi ba yayi fushi mai tsanani kamar irin wannan rana fushinsa ya tsananta me yasa fushinsa ya tsananta ko dai saboda da can ya taba yin nasiha akan wannan a daina tsawaitawa a daina tsawaitawa amma ba a ji ba wannan ya sa ya yi hushi-hushi mai tsanani ko kuma a shi limamin ya kamata a ce yana da fiqhul imama ya sanya ya kamata yi wa mutane limanci bai kamata yana liman ba amma ya samu kusuri ta takasiri gajiyawa kasawa wajen ya koyo abin da ya kamata liman ya sani wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hushi wasu kuma suka ce tayu hushin nashi yayi shi ne saboda ya nuna wa mutane muhimmancin abin da zai gaya musu idan suka ga yadda ya hushi to za su ɗauki abin nashi da muhimmanci ta yiwu saboda waɗannan abubuwa duka ya sa ya fushin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'arsa ba mutum ne mai fushi ba walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlika da manzo Allah ya kasance mai kausar zuciya kausar mu'amala to da mutane sun gudu sun bar shi mutum ne wanda yake sa cike da rahama da tausayi to amma duk da haka idan aka keta alfarmar ubangiji ya kowa kuma nuna fushinsa shi a kankin kansa to abin da za a yi masa zai jure zai gintse zai haɗe za a gaya masa baƙaƙen magana baƙaƙen maganganu an zo an gaya ya yi rabo an kawo dukiya ya raba ya ba waɗanda ya ba waɗanda wani ya fito ya ce hazihi wallahi qismatun ma da biha wajhullah ce wallahi wannan rabo ne da ba dan Allah aka yi shi aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya masa ya ce manzo Allah bai dada ba akan kawai cewa yayi rahimallahu Musa laqad uziya bi akthara min hadha kasab Allah ya jika annabi Musa an cuce shi an cutar da shi ya ji bakaken maganganu sama da wannan amma ya yi haƙuri kamar yana cewa shi ma zai yi hakuri kamar yadda annabawan da suka gabace shi suka yi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul isharar da yake kenan annabi Musa ma ya yi hakuri duk da cewa an cutar da shi sama da yadda aka yi yana zaune ba kawai ya zo ya ci kwalarsa ya shaƙe shi ya ce kawo ba ni kuɗin da yake gurinka ka ta malillah وليس min مال abi kudin da yake hannunka ba na uban ba na mahaifinka bane ba ne sahabbai su yi wuce kansa yace ku da ku da shi ai gaskiya ya faɗa ba kudi na bane ba na mahaifi na bane aje a yi ba a bashi haka za su zo su yi masa jafa'i yana cikin gida ana kwala masa kila ta bayan katanga ya muhammadu ya muhammadu haka kauya nan suke masa ba yadda iya da su sai da alkur'ani ya sauka ya ja kullu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati la walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana lahum sai hakuri mana ka fito amma su dinga daka maka kira ta bayan katanga ai hakuri mana to sannan suka abin da in an zo an zo an ci abinci gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kowa kuma ya tsaya kama hira wannan yana damun annabi amma ba zai iya magana ba sai da alqur'ani ya sauka ya hana to annabi in shi aka taba yana da duriya yana da hakuri yana da hakuri lokacin da ya je ta'if isar da saƙo wawayen su suka zo suka jajjefe shi suka jijje masa rauni Allah ya aiko mala'ika cewa yana neman izinin manzo Allah in ya yadda ya ba shi izini gaba daya a halaka duk mutanen makka duk ma duka Allah ya ce a'a ta yiwu Allah ya fitar daga cikin tsatsansu wanda zai bauta Allah baya baya shirka da komai in su manya manyan dattijan ba su yarda da ni ba tawo ƴaƴansa da suke sasowa su zo su karɓi wannan da'awa kuma haka ta faru ai a ga manya manyan jimajiman kafiran irin su abin nan walid ɗansa khalid irin su abin nan abu jahal ɗansa ikrima irin su abu as ɗansa amr abin nan eh, eh, eh, amr amr ibn al-as dan as ibn abi wa'il as-sahmi as ibn abi wa'il as-sahmi da irin gabar da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa amr ibn al-as da jikansa abdullahi ibn amr da wasu ‘ya'yansa kamar Hisham ibn eh, al-As ibn Abi Wa'ib duk suka zo suka karɓi musuluncin daga baya kuma suka zama zarata barade na, na, wannan addini to a kankin kansa yana da hakuri, to amma fa idan aka taɓa addinin Allah to ya kuma kowa nuna fushinsa haka Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce manzo Allah ya fi kowa fushi idan an keta alfarmar ubangiji ba zai yi hakuri ba anan a nan hushin ba nashi ba ne yana yi hushi ne alghadabu ne lillah hushi ne da yake yi dan Allah don haka sai a bambance tsakanin abin da ya kamata ka yi hushi da abin da bai kamata ka yi hushi wani sai kaga ana ta keta alfarmar ubangiji yana gani waye shi mai hakuri ne ba abin da zai yi la yuharriku sakinan ko tsinke ba zai motsa ba ai wai shi mai hakuri ne to wannan hakurin banza ne ba shi ne hakurin da yake mahmud ba hakuri ne mazmum a gabanka a keta alfarmar musulunci a ci mutuncin sunnar manzon Allah a kira gemu a zagi gemu a yi izgili da gemu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi shiga ta sunna a gabanka a yi izgili da masu shiga ta sunna a yi dariya a yi musu ba'a kana zaune a gurin ka yi shiru wai kai haƙuri gare ka haƙurin banza ne amma da an taɓa aljihunka kowa zai ji kwakwazanka wannan ba shi ne haƙurin da ake yabo ba to ka duba kasancewar akwai koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza mutane a kanta in za a yi limanci a takaita amma duk da haka wani ya faɗaɗa ya tsawaita ya wuce iyaka manzo Allah sallallahu alaihi aka zo aka gaya masa ka duba abin da Abu Mas'ud al-Ansari yake faɗa fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawmi idhin haka lokacin da kissar da ta faru tsakanin Mu'az ibn Jabal da wannan dan saurayi wanda ya zo shiga sallah da mu'az kawai mu'az sai nan nago bakara kawai yanan nago bakara yayi tai yayi tai a zo nan wannan izu ya ta za a yi sujjada ya ruku'u sai ga kawai an an sade an wuce ya ga tafiya ta yi tafiya shi kuma yana da aiki a gonansa kawai sai ya ja da baya ya je ya yi sallarsa ya fita ya koma baya ya yi sallarsa sai ya fita yana fita da an gama sallah aka gaya wa mu'az ibn jabal dan shi bayan yayi sallah da annabi yana zuwa cikin bani salima yayi musulmanci masallacin da ake kira masjidu masjidu ga wanda suka je umara ko hajji za su ga wani masallaci ana ce masa masjidul iblataini wannan suna babu ne ba gaskiya bane ba nan ne kiblatai ne ba kiblatai ne quba quba ita ce kiblatai ne nan ne aka samu canza alqibla a sallah daya aka ana sallah aka zo aka gaya musu kamar yadda yake cikin bukhari suka canza wannan masallaci na bani salima shine masallacin da mu'az yake limanci bayan yayi sallah tare da manzo Allah a sa sai kuma ya dawo cikin jama'arsa sai ya musu sallar isha'i to ya dawo sai ya jawo doguwar sura kuma kuma duk sun gaji su sun je sun yi aiki da rana sun gaji aiki suke a gonakinsu da rana mutanen madina mutanen madina noma suke yi mutanen maka su ne 'yan kasuwa sun je gona sun gaji sun wahala isha'i ta yi suna jira sallar isha'i su koma kuma su dan huta a gidajensu sun zauna jiransa yayi tsaya can yayi sallah da manzo Allah duk suna nan suna jiransa kuma ya zo ya kama musu wata doguwar sallah to abin ya yi musu tsawo to shine wannan matashi da abin ya faru gare shi sai koma baya kawai ya sallasa da gama sai aka tsaiguntawa mu'az tunda shi yana liman bai san me yake faruwa ba ci ai kaga muna tare da wani a wani wani yaran nan dan matashin nan kawai barin sallar ne ya je ya tashi sai ya ce ai munafiki shi kuma da ya ji an jefa masa munafici sai ya tafi ya gaya masa Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faru shi ne manzo Allah ya sa aka kirawo masa Mu'adh ibn Jabal ce afattanun anta ya Mu'adh afattanun anta ya Mu'adh afattanun anta ya Mu'adh Mu'adh kai fitinan ne kai fitinan ne kai fitinan ne kana so ka fitini mutane ka fitini mutane idan ka yi sallah da mutane ka takaita ka karanta musu bi ausatul mufassal eh? ka karanta musu da wallahi idza yaksha da kuma kamancin irin waɗannan surorin amma kanan na gobe kar to saboda haka manzo Allah ya sanar ya faɗakar to kuma ga wani ya je yana yana yi daga dole ne in ya tashi yin hushin anan sai ya fi nada duk da cewa sanda yake cewa mu'az afattanun a cikin hushi yake faɗa afattanun ta ya mu'az an ce ya faɗa hasu to shine yake cewa ya ayyuhan nas kamar ma yana gaya wa mutane ya hau mimbari yana gaya wa mutane ya ku mutane domin wanda uslubi ne idan kana yin magana da jama'a kana matana da mutum daya lokacin da yake magana da da mu'az sai ya bayar da sigar ta zama ta mutum daya aka tanun an ta ya mu'az lokacin da yake magana da jama'a sai bayar da sigar ta zama ta jama'a gaba daya ya ayyuhan nas innakum munaffirun a wata ruwayar inna minkum la munaffirin lalle a cikin ku akwai masu korar jama'a akwai masu korar jama'a faman sallabin nasi wanda duk ya yi wa mutane limanci falyukhaffif to ya sassauta fa inna fihim almarida lalle a cikin su akwai mara lafiya akwai mai rauni akwai mabukaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah mai kyau kuma yana takaitawa haka sahabbansa suka faɗa ba su taɓa ganin mutumin da yake sallah sallah wacce take mai kyau kuma takaitacciya ba ga cika ruku'u ga cika sujada kuma mujaza haka jabir ibn samura ya faɗa lokacin da simak ya tambaye shi yace manzo Allah baya irin wannan sallar ta ban taba ga mutumin da yake sallah ma ra'aitu salatan aw jaza min salati rasulillahi fi tamamir ruku'i was sujud taba ga sallah mai mafi takaituwa irin sallar manzo Allah da kuma cika ruku'u da sujjada da cika ruku'u da sujjada ya gaya masa cewa yakan karanta wa lokaci a sallar asubahi yakan karanta suratul safat to akwai wasu surori da manzo Allah yakan karanta wani lokaci yakan dan tsawaita kamar a magariba wani lokaci yakan karanta yayi sallar magariba ya karanta suratul tur shi yasa malamai wasu suke cewa al-ijazu takaita sallah amrun ne idafi amrun ne nisbi abinda zai zama takaitawa a wani guri tsawaitawa ne a wani abinda zai zama wuri tsawaitawa wani wurin kuma takaitawa ne saboda haka ya danganta da al'adar mutanen ya suka saba ya suka saba sallah a haka za ka ja su wasu ce wani gurin da maza Allah yake tsawaitawa ko karanta tsoro ko safat a cikin salloli waɗanda suke kamar magariba ba sallah asubahi ba wasu ce saboda shi da kansa ya san irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suke da ragba da kwaɗayi wajen alkhairi wanda su a gun su wannan ba tsawaitawa ba ne amma a wani gurin tsawaitawa ne ga wani mutumin wata sallar ba tsawaitawa ba ne ga wani tsawaitawa ne to shi yasa malamai suka yi ta suka dan daburci, yaya to za mu kaddara ba tsawaitawa ba ya za mu kaddara tsawaitawa wani ka karanta ma wacce ne amma ka dan jata da tajwid ka dan yi maddi ka dan ja irin jannan to fa shi zai ce gaskiya ka tsawaita sallar shi ya saba a gaggatsa wattinin kawai a wuce a yi rubutu amma kai ka tsaya kana ta mata decoration kana ta mata wasu kwalliya ka ja aya ka dan yi wani lumfashi to shi ka tsawaita masa to wani kuma in kana mun sallah haka sai tsane ka su kai baka dan tabo wasu manya manyan ayoyi sai ayoyin da muka saba ji to shi yasa ibnu hajar shi abin da yake cewa wa aula ma hudda bihi takfir الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي إن أنا سوء أسامو haddi ko iyakancewa na sassautawa shine a ɗauki hadisin da abu dawud da nasa'i suka ruwaito shi daga Usman ibn abil as annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta imamu qaumik waqdir alqaum bi ad'afi kai kai ne limami na mutanenka don haka ka kwatanta mutanenka wajen limanci da mafi rauninsu ka san waɗanda yawanci suka saba sallah da kai to duba mafi raunin cikinsu ka kwatanta sallar ka da su da haka wasu ka ce in ka san masu yin sallah a bayan ka ƙarfafa ne samari ne zarata ƙosassu ne lafiyayyu kawai ka ja sallah yadda ta maka in ka san unguwa ce da dattijai tsofaffi galabaitattu da wasu 'yan nakasassu suna sallah bayan ka to ka kaddara sallah ka da su to wasu ka ce al'ibratu bil ghalib ko yaushe aka ce za a yi sallah to sai an samu ko dai mai bukata wanda yana kan wata bukata ko matafi ko mara lafiya wanda ba za ka iya sanin waye ba idan ka ce a'a ne masu sallah a baya na ai karfafa ne to shi mai karfin na wata rana zai shiga sallar baya da lafiya ko rashin lafiya da same shi a sallah kaga a lokacin sai ka ga tashi ko wata bukata ta bujuro masa ko ku a'a wani bako ko matafi ya zo ya ga kuna sallar ya shiga shi kuma bai bai iya yin wannan tsaye wadda kuke to wannan kuma shine galibi to wannan za a duba ba za ka duba abin da yake nadir ba abu ne kaɗan a ce kai koyaushe da kake sallah sallar ka da masu ƙarfi kake da waɗanda gaba ɗaya ba su da waɗannan abubuwa da manzo Allah ya faɗa zai wuya algalib shine a samu daga cikin ku a samu ɗaya ko biyu suna da irin wannan bukata to ashe kenan da su ya kamata ka kwatanta sallar ka to bayan wafata annabi sallallahu alaihi sallama, mutanen kufa sai suka shahara da sassauta sallah kwarai da gaske da an shiga sallah da an gama hatta sa wasu daga cikin tabi'ai kamar mahaifin Ibrahim bin Yazid at-Taymi kaji shine Yazid bin al-Mu'tamir at-Taymi ya daina zuwa masallatan kuka yana sallah shi ko wannan sallar ta ku ai wasa ne a ce sallah da an fara da an gama sai daina fita yace shi bai da wannan sallar ba su kuma mutanen madina da mutanen sham sai suka shahara su kuma da tsawaita sallah sama da kima to nan ma su ma sai suka samu cikin tabi'ai da cikin sahabbai aka samu masu yi musu inkari da yawa imamu ahmad yana cewa in masallaci ne na unguwa duk da mu wuce wannan yana cewa in masallaci ne na unguwa kuma unguwar ta masu ƙarfi ne matasa zarata to ba laifi dan liman ya ja sallah in kuma na kan hanya ne ko na kasuwa ya ce to a takaita sallah wannan a iya abin nan dinsa iya fiƙihunsa amma wasu ba su amince da wannan ba su suna ganin za ka lura hatta na unguwa din, za ka lura da galibi ne manzo Allah ce fa inna fihimul marid a cikin su akwai mara lafiya a wata ruwayar ta Abu Huraira a cikin sayo Muslim manzo Allah ya ce wasu saghira wal kabir akwai yaro karami akwai babba yana nufin wanda ya manyanta a cikin ruwayar tsabarani da Imam Ahmad Abu Sunan ya ƙara da cewa hadisin Usman ibn Abil As da yake gaya masa cewa anta imamu qaumika wa waqdir bi adafihim yake cewa fa inna fihim as-saghira wad-da'ifa wal hamila wal zaka iya sallah da mace mai ciki zaka iya sallah da mace mai shayarwa dan ta yana kuka manzo Allah yana shiga sallah da riyar ya tsawaita ta idan ya ji kukan yaro sai ya takaita ta saboda tausayawa uwarsa saboda tausayawa uwarsa domin irin yadda uwa take da tausayi ga ɗanta uba baya da wannan shi yasa ba a ce saboda ana tsakai saboda tausaya wa uba ba dan ka zo da yaro yana kuka kada ka zaci kai ma sai liban ya saboda an san zuciyar namiji da kakkiya ce wannan kukan ba zai sa duk hankalin shi ya tashi ba banda mace to shi yasa yake cewa ina takaitawa saboda tausaya wa mahaifiyarsa bai ce mahaifinsa ba a wata ruwayar ta eh, imamu tabarani hadisin ali ibn hatim manzo Allah ya ce wal abir sabil akwai kuma wanda yana matafiyi ne wucewa ya idan ka tsawaita masa sallah watakila ka sa tafiyarsa ta yi jinkiri akwai gurin da baya so ya yi tafiyar dare a cikinsa tsawaita masa sallah din ka sa da dare ya riske shi to irin wannan duk ya kamata ka kula da wannan to shi yasa sahabbai suka dinga ma waɗanda suke tsawaita sallah sama da kima suka dinga ja musu kunne akwai ruwayar ahmad daga hayyan al Ya ce an cewa umar inna imaman yutilu salat akwai wani liman yana jan mutane a sallah ta yi tsawo da yawa Shi shine ibn umar yake cewa ne min salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhaffu aw amthalu min raka'ati min min raka'atan min salati hadha wato raka'o'i biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi raka'a ɗaya ta wannan kyau wato wannan da zai yi raka'a ɗaya ya tsawaita raka'o'in biyu da manzo Allah zai yi takaita su wanda ba su kai tsawon raka'a ɗaya ta wannan mutumin ba sun fi sun fi nashi kyau haka nan an gaya masa cewa akwai wani mutum yana sallah yana tsawaitawa sayyidina Umar ibn Umar da ya ganshi yana wannan da ya sallama wata rana sai ya kirawo shi ce kai daga ina kake ya ce ni daga daga Sham nake mutanen Sham sun saba da wannan sai ya ce da shi innakum ahlus innakum ahlus sham tusalluna as-salata wa tukthiruna dua wa inni lam usalli khalfa ahadin akhaffa salatin min tafi tamamin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku dai mutanen sham kuna yi wa mutane sallah ku tsawaita musu sallah sannan kuma ya yi sallah sai ya taƙaita sallar bakin gwargwado sai abu huraira ya ce haka za rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli yadda kai dinnan haka manzo yake sallah a wata ruwayar abu huraira da ya gansa ya yi sallar ya takaita sai wani ya ce wa abu hurairar haka manzo Allah yake sallar sai manzo sai abu hurairar ya ce kwarai wa ajwazu ta ma fa haka takaituwa sayyidina ah, sayyidina Umar kamar yadda Ibn Abdul Bar ya rawaito a cikin Tamhid littafin Tamhid sharhin Muwaddah ya rawaito daga sayyidina Umar sai umar yana yi wa mutane hudu ba yana jan kunnen su yana cewa ya ayyuhan nas la tubghidu Allah ila ibadi fa qala qa'ilun minhum wa kaifa zalika ya umar qala yakunu ar-rajulu imaman lin-nas yusalli bihim فلا يزال يطول عليهم حتى يبغضه لهم sayyidina umar yana cewa ya ku mutane kada ku sa bayan Allah su ki Allah kada ku sanya bayan Allah su dinga kin Allah wani mutum ya ce ya umar ya ya za a yi bayan Allah su ki shi kuma ya ce eh mutum ya zama liman yana yi wa mutane limanci kuma yana tsawaita musu sallah ko da yaushe yana tsawaita musu sallah har wannan ya sa su su dinga kyamar abin da suke yi ita sallah musamman sallah bayan liman sallah cikin jama'a su fara jin ba sa son sallah cikin jama'a wala yuzalu yutawwilu alaihim hatta yubaghida lahum ma hum fi yasa su fara kyamar sallar da suke yi to al'amarin wato bangare biyu ne kuma kowane bangare ya ainihin kama tafarkin da ba shi ya kamata ya kama akwai bangaren da su sallah a gurinsu kawai express ne a yi a gama kawai babu kyakkyawan karatun sallah babu kyakkyawan ruku'u babu kyakkyawar sujada, babu kawo tasbihat yadda ya kamata kawai haka ake duddungura sallar wannan ita ce sallar mafi yawan hausawa illa ma rahima rabbuka wa qalilun ma hum kaga sallah mutum kawai haka kawai shi dai ya shiga sallar kamar ya hau garwashin wuta Allah Allah yake ya ga ya gama maimakon ya samu wata raha maimakon ya samu wani wata kwanciyar wani kwanciyar hankali a cikin sallar manzo Allah in abu ya dame shi idza hazabahu al-amru zai ila salah abu in ya dame shi kawai sai je kama sallah dan a lokacin zuciya za ta kwanta yana cewa arihna bis salati ya bilal ya bilal tayar da sallah kira sallah ka tayar da sallah dan mu samu hutu a cikin sallah amma wani shi gama sallar shi da hutun ai mun sauke nauyi <laughs> nauyi ce a sa kuma da gaske ke wallahi ba wai ƙarya yake yi ba nauyi ce a sa to manzo an sanya qurratu ainihi fi salat wa ju'ilat qurratu ainihi fi salat. to wani in yana sallah kawai so yake gama to shi yasa za ka ga musamman tarawih musamman tarawih wasu gurin kawai ainihin training suke wallahi wallahi wasu masallatan da dama in azumi ya kama training ake an ci abinci ana so kawai ya tsarga don a ji daɗin bacci kafin ka ce kobo an gama gashi da an ɗauki abin nan an ɗauki abin alamtara zuwa nasi to da dai za a tsaya ma karanta su da nutsuwa ayi ruku'u da nutsuwa ayi sujada da nutsuwa duk ba laifi ba sharadi bane salatu tarawih sai ka sauke qur'ani ba sharadi bane kada ka dauka wannan sharadi ne wanda zai iya saukewa ya sauke wanda zai karanta izu ɗaya ya karanta wanda ma zai karanta daga daga daga alamtar zuwa zuwa nasu ya karanta amma a tsaya a yi ta yadda ya kamata mana sai a maida ta al'ada sai a maida ta motsa jiki to da dama wasu masallatan kawai motsa jiki ake in Ramadan ya kama to haka nan a farilla da dama wasu limaman kawai suna fuskar mutane ne ana a dungure amma ba sallah ake in ka taba shi ya ce ai a ce a takaita waye ya ce haka annabi ke takaitawa cewa ake fi tamam fi tamamin ruku'i wa sujud ya cika ruku'u ya cika sujjada amma kana kokotan kurciya kuma ka zo ka ce wai ka ka yi sallah irin ta manzon Allah ko kusa wasu ma daga cikin malamai kamar su ibn rajab a cikin fathul bari dinsa shi yadda ya tsaya ya ce takfifi da ake nufi kawai yadda manzon Allah ya sallah shine takfifi kawai yayi sallah ya karanta dur a cikin a cikin magarba kawai ka karanta dur kuma kai takfifi shi ya ce bai yadda cewa manzo Allah ya ce ayi ba shi yana saba shi bai yadda ba abinda maza Allah ya koyar shi yake to kuma sannan kawai ka zo ka zo ka yi ta sallah irin wannan kuma ka ce wai ta maza Allah ce sam ko kusa kusancin mutuncin ma addinin da maza Allah ya zo da shi kake yi to wannan bai dace ba wani bangaren kuma su kuma za ga in suna sallah wato za ga sunan nago karatu ma'ala a yi ta yi a yi ta yi goyo mutane su saki wani jira yake a tura shi liman ya yi haddasa yana su ina zai nika ta nuku kawai da ka tura shi liman sai sai babbako inda ya fara hadda kawai yayi tai yayi tai yayi tai wani yana so ya wasa miliyarsa kuma da dama wallahi in shi kadai yake yi ba zai irin wannan washin haka zai yi ta birin birin birin ya gama amma da an tura shi liman to kun shiga uku ba zai taba yadda ya karanta wai irin kananan surori ba wai ka arena shi ai shi mahaddaci to ya ce mahaddaci baya karanta kananan surori ita sura wannan karama ba sai ya haddace ta ba saboda haka sai ya datso muku tsakiyar sura akwai wasu malaman da suke cewa babu inda manzo Allah yake karatu da datso tsakiyar sura sai dai karshen sura ko ya sura complete a nan ma in ka matsa sai a ja da kai a da sunna din a ja ka akan wannan to idan an tsare ka saboda ba wani abu ne da malamai suka matsa a kansa faqra'u ma tayassara min alquran ka karanto ko ina ma kasancewar manzo ba haka ya karanta tsakiyar sura ba ba ya nuna kuma ba a karanta ta an kyale ka to kuma ba daidai ba ne ka dinga yi mutane irin wannan dandaki haka ka rasa inda zaka ainihin nuna gogewar ka sai a gaban a sallah ba laifi ka yi murya mai daɗi don mutane su samu kushu'i ka gyara muryar ka ba komai to amma ka san cewa a cikin waɗanda kake wa sallah kamar inda manzo Allah ya ce fa inna fihim al-marida wa dha'ifa wa zal haja akwai mai mabukaci kaddara ma duk zaratan ne irin ka ahlus sunna ne kafaffu amma ta yi yana da yana cikin wata bukata kuma ta yiwu yana cikin wata bukata ana jiransa a wani guri yana da tafiya sai ka yi la'akari da irin wannan idan kai sallah kai kadai kamar yadda manzo Allah ce faman salla wahdahu falyutawwil ma sha wanda ya sallah shi kadai ja ta yadda kake so amma sai aka sa abin sai a juyar da abin ya ko sama ta koma kasa in kai sallah kai kadai sai ka matsa karatun ka karanta qul huwallahu da inna daina da sauri sauri saboda a gurin babu wanda zai ce kai wanda ya iya karatu kai wanda Allah ya bashi murya saboda kai kadai kake kayanka amma da ka zo kuma an dan tura ka liman sai ka jawo mutane wata sallah ba duk su sake kuma da ka gama sallah ka gudu da ka gama ka gudu to ba daidai bane waɗancan da suke yi wa sallah a dungure ba daidai bane wannan shi ma da zai mai da sallah wurin wurin wurin takararsa shi ma ba daidai bane sai a ɗauki abin tsakakakiya ka abin nan ka dubi waɗanda kake wa sallah shi yasa daga cikin tabi'ai wasu suka ba da oki kamar irin su alhassanul basri kamar irin su katada da wasu suka ba da oki cewa idan sallah ta yi maka tsawo kuma kana da bukata kawai yanki kana da uzuri kawai yanki an rawaito wannan daga da an rawaito da wannan daga al-hasan al-basri da wasu ma banda su daga cikin tabi'ai kana jin tsoron dabbobinka suna misali da abin da su a can shine ka bar dabbobinka suna kiwo ka ga wani yana jan ta sallah kana tsoron dabbobinka kai ci ya cinye su to kuma wani ya ja sallah da yawa kana tunanin dabbobinka to ka yanke ka je ka kula da dabbobinka ko ka ko ka saki abin han ko ka daure shi wani ya zo ja sallah gurin kuma a iya sace wannan abin hawa aw khafa an tu'khadha dabbatu haka suke cewa dabbarsa ce babur dinka kekenka to sai ka ci yanki ko ka dora abinci akan wuta aka yi kiran sallah aka tada sallah kace bara ka je ayi sallah da kai ka bar abincinka akan wuta kuma an zo an ja wata sallah kaga abincinka zai kone suka ce sai ka yanki ka je ka kula da abincinka ko kawai ana sallah kawai aka kaji gobara a gidanka sai ka yanki wato duk dai wani abin da zai iya zama uzuri wasu daga cikin tabi'ai sun ce baya ba komai ba komai hujjar su shine wancan wancan saurayi da yayi sallah bayan Mu'azib ibn Jabal ya tsawaita shi kuma yana da aiki a gonarsa kawai ya yanke ya je ya sallarsa shi ko manzo Allah bai ce da shi yayi laifi ba shi wanda ya tsawaita sallar aka tuhuma to kuma kaga limamin da zai zama yana sa mutane suna ta yanke su suna koma bayan sahu suna ai kaga ya zama fitinanne dole a ja sa. to a tsaya ayi yi sallah a cika ruku'u a cika sujjada tasbihin nan kai guda uku fuqaha uba cewa suke yi bai halatta ka kara sama da uku in kana liman fuqaha abinda suke cewa ke la yazidu ala thalath tasbihat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallah kada ya wuce akan tasbihin nan guda uku akwai Muhammad Taqiyuddin al-Hilali ɗaya ne daga cikin limaman da'awa ta sunna musamman a wannan zamanin daɗin tijjaniya ne shekararsa tara yana tijjaniya Allah ya shirye shi ya zama igwa a kan tijjaniya malam mutum ne mai da'awa wato ni ban karanta tarihin wani mai da'awa malami ba irinsa ƙasa ƙasa ƙasa tarihin wani mai da'awa malami ba irinsa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa yake bi ya zauna wannan ƙasa yayi shekaru yana ta da'awa yana ta da'awa a ƙauyuka a ina ne daga nan ya fita ya koma waccan ƙasa ya zauna a Saudiya mutumin maroko ne mutumin magrib ne a can yayi tijjaniyarsa daga baya Allah ya shirye shi shi da ya yi littafin al Hadiya inda yake yi wa 'yan tijjaniya ran shekararsa tara a tijjaniya ya faɗi muƙabalar da suka yi da wani shehin tijjaniya a cikin littafin daga nan ya je ya zauna a saudiya ya yi karantarwa a jami'atul islamiyya ta madina shekaru baya da can a lokacin yana karantarwa a nan ƙauyuka yake shiga ƙauyukan larabawa nan wani hannun da musulmi musulunci ba ƙauyawan laraba da basu karanta musulunci ba duk da gaso a cikin hedikwata ta musulunci shigansu yake shiga yana karantar ya yi ƙarfi sosai aka taɓa bashi limanci na nan masallacin shi abin da nake so in faɗa an taɓa bashi limanci na nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yan kasanci bai yi tsamari ba kowane bakon ya zan malami to za a karɓe shi hannu biyu za a karrama shi a lokacin aka ce zo ya zama liman a nan masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama to in yayi sallah wajen in yayi ruku'u tasbihin nan subhana rabbil azim sai yayi goma sha biyar in yayi sujjada subhana rabbiyal a'la sai yayi goma sha biyar <laughs> tsofaffi suka dinga wahala suka dinga jikata suka dinga tari to aka je aka same shi aka ce dan Allah ya rage ya yi uku da manzo Allah ya yi uku to ya yi uku yace shi wallahi sha biyar in an yadda ya limanci yayi sha biyar in ba yadda ba hakura saboda haka keme mai ce shi sai yayi sha biyar a ruku'u yayi sha biyar a sujjada aka ce to an hakura da limanci yadda shi ba ya hakura <laughs> saboda haka aka hakura aka bar aka bar shi mutum ne mai kokari ya zauna a iraki ya zauna a afghanistan ya zauna a india ya zauna a turai australia wato ba inda bai shiga ba yarurrukan da yake ji da yawa daman larabci abin da ya karanta ke musamman ma shi adabin larabci sai ya karanta sannan yana jin faransanci sannan yana jin yaren jamusanci yana jin turanci yana jin yaren spain spanish duk waɗannan yarukan yana jin akwai tarjamar da suka yi shi da muhsin khan da alkur'ani zuwa turanci duk yana jin waɗannan yarurrukan ba kuma makaranta ya je ba kawai kokarin da'awa lokacin da ya je indiya yana da'awa sai an kai shi makarantar a abin nan wata makaranta da ake kira abin nan jami'at yobadiya a banaris aka kai shi ya koyar su abul hassan ali annadawi su suka ja shi je ta ya koyar ya je yana koyarwa a can to yana so ya yi da'awa to kuma su ɗalibai yawanci wanda ba sa jin larabci sai dai a musu turanci da kun san indiya mulkin mallaka ne na kasar kasar kasar birtaniya shi kuma ba jin turanci to shi ne ɗaliban sai suke koya masa suna koya masa turanci ƙarshe sai wani sai wani fasto ya zo shi kuma da'awarsa ta kiristanci ta kawo shi wani profesa ne mutumin australia professor ne amma festo abin da fasto ya zo yana da'awa sai shi abin nan ya je gunsa ganin shi bature zalla tsantsan bature sai ya je gunsa ya ce yana so koya maka turanci sai bature ya ce ni ba zan koya maka turanci ba sai ka dinga zuwa wa'azina na kiristanci a san da nake a coci shi wannan malamin fa yake ce ya dinga zuwa wa'azi coci yana sauraron wa'azi ce in na zo zaka ce in ka zo zan sa maka special lesson kai kadai zan ware in koya maka turanci amma ka dinga zuwa shi ya zata cewa wani jigali jigali ne sai ya dinga zuwa ya je su gama kwamacalar a gama kwamacala a coci sannan ya bi shi gida kuma sai ya masa turanci daga nan ya kware a harkar turanci har shi baturan ma ya ɗauke shi ya kai shi can australia sai ya zama yana ta jan kuma baturen da wa'azi yana ta kokarin ya dawo baturen kuma sai bature ya ga ashe duk aikin banza yi <laughs> to shi ne aka sa shi limanci ya kawo wannan sharaɗin dole aka haƙura saboda haka limanci yana da wannan yana da kyau mutum ya kula da suwa yake wa sallah ya kula da jama'a ya kula da yanayi ya kula da bukatu ya tsaya yayi sallah tare da yayi tajwidin sa yayi rukukun sa cikakke yayi da ta cikakkiya amma da Allah kai dinga nan guwa ne wanda yana sa wasu kaga suna zuwa sallah din ba tare da wato nutsuwa a zuciya ba wasu kuma masu raunin ma sai kaga suna suna kokarin ma su sallar su kada a gida sai a sai a sai a takaita abin a daidaita abu yadda zai dace da sunna kuma ya dace da da abin da ya kamata a ce mutane liman yayi da akari da shi akwai abin da ake kira fiqhul imama duk liman ya kamata ya zan yana da shi Allah sa mu dace yayi da gamdakatar sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam ina cewa jihadi a yanzu idan an ce sai an kafa daula ko sai an samu imam wanda za a yi ittifaki akan sa to kenan ba za a yi jihadin ba saboda babu wanda za a yi kowace kungiya ko kowace jama'a akwai wanda take take bi don haka ba za a yi jihadin ba to kai lallai sai ka yi jihadin yanzu abin da yake zama sharadi in babu shi ai ya sauka da kanka kai matukar babu wannan sharadin sharadin babu shi kai abin ya faɗa kanka da ka je kai bara babu ba ka je kai ba daidai ba sannan ai yanzu abin da yake jihadi akan ku musulmi ku samarwa da kanku wannan din abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yana maka ba ya da daula a hannunsa ba ya da sulta karfi duk yana hannun kafirai suke sawa suke hanawa musulmi buya suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shelar jihadi ba sai ne yayo hijira zuwa madina a nan madina ya kafa daula ana zuwa dukkan wasu shika-shikai na daula la bai gama ko sai da ya kafa ya sama na hatta yahudawa da suke rayuwa a madina sai da aka yi yarjejeniya da su dole suka miƙa wuya suka yi saranda za su bi tsarin da musulunci ya tsara mazala ya kafu sosai dama bai hijira ba sai da ya sharadi da mutanen madina cewa za su tsaya su kare shi kamar da suke kare 'ya'yansu da matansu da kawo kawo to bayan ya yi ƙarfi sannan ne maganar jihadi ta sauka to kuma ka duba duk sanda za ka samu wani yana ƙarƙashin wata daula da ita ke da komai komai ya yi ilanin jihadi a ƙarƙashinta ai ko afghanistan jihadin da aka yi in ka kula ba kawai su waɗannan ƙungiyoyin ba ne ai suka yi jihadi kusan a lokacin tunda a amerika tana yaƙi da rasha duk sai ta zuga kawayenta na duniya gaba ɗaya ƙasashen larabawa nan kakab suna tare da masu jihadi duk ƙasashen larabawa sai aka ɗauke tikiti akan wanda duk zai je jihadi zuwa afghanistan gwamnati ce za ta ba shi tikitin da zai hau jirgin kawai za ka je jihadi eh to ga zo zo a baka tikiti kyauta ka hau jirgi ka tafi aka yi ta ba su makamai pakistan lokacin ziyaul haq ya bude kofofin kasarsa a zo nan a kafa base na mayaka a bishawo kan yaka saboda ka ba ba yaki bane da afrat suka yi shi yaki ne da ana da wurin da yake bawa abin kariya shi ne a lokacin Pakistan kasar Pakistan yanzu ma da Pakistan za ta rungumi mujahidin kamar yadda da ta yi da ne yanzu an gama da duk abin nan da ake ta yi a Afghanistan da zai ya zama hira da ya zama labari to amma saboda babu babu wata daula da ta ta abin nan da ta rungume abin sauraka shi tarihi kullun shi ke karantar da kai yaya abubuwa suke gudana ba kawai da adifa ba kawai kana da hamas kana da wani zil naka sai kaga cewa ai kawai ya kamata a kawo canji amma ba abin da ka mallaka da ka tashi kayi wani kukan kura wani zai canko wuyanka ya murde ka a karya wuyanka a jefar shi kenan kuma an gama da wannan wannan chapter ka, to me aka yi kenan haka mu shi muke bukata a yi ta mutuwa a yi ta mutuwa a ba ka ake bukata ba ana bukata shiri shi yasa ibnu taymiya ma yake cewa ko daula ce a cikin fatawansa ta ko daula ce ta musulunci wata daula ta kafirci ta tsokale ta da fada in daular musulunci ta gabata da wani shiri da za ta iya tunkara wannan daular kafirci din to abin da yake wajibi akan shugaba imam na wannan daular ya nemi ai sulhu ya nemi ai sulhu ba daidai bane ya ce kawai ku zo mu yi sunkuru mu yi kunar bakin waki ba daidai bane domin abin an rataya shi ne bai kudura idan ba ku da kudura ya sauka da kanku dukkan wani hukunci na musulunci muta'allaqun ne bil istifa'a kadan babu istifa'a din to ya faɗi da kanku fattakullaha mastata'tum da Allah ya faɗa ka'ida ce da tana shiga dukkan wani babu na musulunci don haka dole ne a kiyaye wannan ba wanda yake jin daɗin ya zauna ba ƙarƙashin alkur'ani da sunna ba to amma idan al'amari ya zo masa a haka ba shi ne ya jawo kansa abin ba haka ya zo tsinci kansa to kuma wata fafutukar da zai shine yadda zai gyara background na al'umma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ya gyara ya dasa al'umma tukunna kafin ayi maganar jihadi ya yara da ƙasa ake faro shi ba wai daga min kimmatul haram ba an gwada wannan a ƙasashe daban-daban daban-daban daban-daban ba ai nasara ba to ya za ku yi ta bin wata hanya da kuka san ba ta da riba ko ake yi ake cutarwa a cikinta masar daga na 'yan sunkurun wannan suka fara bayyana aka dinga kashe-kashe yau a sama wani minista bom ya tashi da shi wani lokaci ma ministan ya kubuta a kashe yara 'yan firamare sun zo tsallaka titi a je a sa bom a kasuwa wasu turawa sun zo 'yan buɗe ido a je a harbe su a harbe waɗanda suke masu masu masu zagayawa da su daga baya a kamo waɗanda suka yi abin do'a ba a harbe su jama'atul jihad ta masar ba abinda ba su yi ba yanzu ga shugabannin su nan su abudu zumar su tariqul zumar waɗanda aka daure su bayan kashe bayan kashe sadat aka daure su shekara shekara wajen ashirin sun gama shekarun yanzu abudu zumar da shi da tariqul zumar an daure su a tsawon shekarun da za su yi a kurkuku sun gama tun suna matasan su har sun tsufa sun gama shekarun tun 2000 suka gama shekarun tun 2002 sun gama shekarunsu amma har yanzu ana nan tsare da su yanzu sun fito sun yi rubuce-rubucen cewa da kuskure suka yi duk abubuwan da suka yi sun yi muraja'a sun fahimci sun rubuta littattafai suna nan akan jihadi da waye da waye da kurakuran da suka yi a da aka gwamnati ta ki sakin su an dan saki wasu amma su an ki sakin su to irin wannan ba a yi nasara ba a masar an yi wannan duk ba a yi nasara ba a a a, a, a, a Syria gari guda garin Haman a Syria wancan shugaban da ya mutu hafizul asad bambin din garin yayi gaba daya nan mutane aka kashe a lokaci an kashe mutum ya fi dubu ashirin ƙauye ne saboda sun yi bore sun ce za su yi jihadi gaba ɗaya yasa jiragen sama su kai bambin din to haka za ka yi ta ji a tarihi don ya haka ta ta faru kuma suna nan suna mulki ya yi mulkin ya gama ɗansa ya zo ya kama yana naira su kuma waɗannan duk sun gudu suna kasashen turai ka ce kasar kafirci kuma ka gudu ka gudu amerika ko ka gudu ingila duk da wani ya ce shi a nan kasar kamar shi jin sa yake kamar a bandaki yadda ka san ka shiga bandaki ba dadin bandaki ne yake sa ka dade a cikin bukatar kace take matsa maka dade to shi haka yake jin kansa saboda haka gyara al'umma shine abin da yake mafi mafi a'ala shine mafi kyau shine mafi tasiri al'ummar ita ce za ta kawo canji a sama amma yanzu dan kaddara ma kai nasara ka bige shugaban suna nan masu jira daman su ma a bige shi su hau kuma wanda zai hau din ba lalle ne ba sai ya fi ma wancan ya to kaga mai kai saboda haka al-islah la yakun min qimmatil haram yadda ka san an tashi shayar da itaciya ba a shayar da ita daga sama ka zo ka sa tiyo daga sama kana zuro da ruwan daga sama da ƙasa ake shayar da ita to haka al'umma da ƙasa ake renanta sai ka ga lokaci ɗaya an zo an samu wani canjin da baka taɓa san za a same shi ba amma kawai kai ka dage ka ce kai sai ka yi jihadi to je ka wasu tambayoyin suna da tsawo wasu wani kuma yake cewa a gaya masa hukuncin sallah a bayan dan shi'a dan shi'a wanda yake na farko dai sallar dan shi'a ba irin taka bace da kai sallah bayan dan shi'a da wannan sallar ta shiga ka yi sallar ba ku zama ɗaya da shi a sallah abubuwan da zai a sallah ba shi kike don haka maganar kai sallah bayan dan shi'a ba ta so ba ko jahili ko malami jahilin dan shi'a ko malamin dan shi'a in ka samu inda ahlus sunna suke sallah ko da ahlus sunna jigari jigari ne gara ka je kai a bayan su ko jigari jigarin sunna din gara ka je kai a bayan sa haka a ce akwai wani limami dan gargajiya gargajiya haka gara ka je kai matukar dai yayi ya iya sallah shi ma in bai iya sallah ba kai shi ma in irin wannan sallar adun gurin yake yi ka kai sallah don ba sallah yake ba in yana sallah daidai yadda ya kamata a yi sallah kuma ba ka da inda za ka yi sallah yi sallah a bayan amma ka kai a bayan dan shi'a sallar ka daban tashi daban wannan kuma yace a masa masa bayani akan ingancin waɗannan hadisai manzo Allah yace ayi du'a ya asma an tambaye manzo Allah addu'ar da aka fi karbawa yace jawfil lailil akhir wato karshen dare kashi kashi na karshe na dare wa dubru salawatil maktuba da bayan sallolin da aka farlanta a bisa yadda nake tunawa hadisi ne hasan hadisin riwayat tirmidhi hadisi ne hasan sannan hadisin hanzala ibnu abdurrahman as-sadusi daga anas dan malik da yake cewa anas yake cewa mun ce ya ma'aikin Allah ayan ayan haniya ba'duna li ba'd dayan mu ya durkusa wa sashin mu ya durkusa wa sashi wajen gaisuwa manzo Allah ya ce la ayu aniqu ba'duna ba'd dayan mu ya rungume sashi mazalla ce a'a walakin tasafahu safa yi ku yi musafaha wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan yana cikin sunanin ibn majah yana cikin sunanin nasa'i nasa'i ya rawaito hadisin yana cikin sunanin tirmidhi har ila hadisi ne hasan wannan kuma ya ce hukuncin wanda ya yi wa dan akuya dandatsa haramun ne bai halatta ba bai halatta a yi wa ɗan akuya dandatsa ba a yi mana ƙarin bayani dangane da sallar da manzon Allah ya yi ta tahajjudi a jam'i ya tabbata a cikin sayar bukhari da muslim da sauran littafan sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallar jam'i tare da sahabbansa har sau hudu a azumi daga baya ya daina fitowa sukan zo su zauna su yi ta yi masa ishara ya fito don a yi sallah yake fitowa daga baya ya fito yake gaya musu cewa ya yi haka ne don gudun kada a farlanta musu yanzu wahayi yana sauka idan ana ta yi ana ta yi sai qur'ani ya sauka a ce sallar ta zama farilla kuma ƙarshe ta zama musu aiki to shi yasa sai ya daina fitowa wannan illar ta kau bayan wafatinsa babu wahayi da yake sauka da za a farlanta wani abu babu ƙari a addini babu rage to shi yasa sayyidina Umar sai ya tara sahabbai bayan Ubay ibn Ka'ab ya ce ci gaba da yi musu sallah abinda ake gudu ya kau kuma tabbatar sallar sallah ayi ta a jam'i shari'a ne maza Allah yayi saboda haka yace su don haka sallar jam'i sallah sallar tarawih a jam'i sallah ce wata tabbata a sunna ba kamar yadda a suke cewa ba shi'a ba sa yin sallar tarawih san ba su yadda da sallar tarawih ba saboda wai sayyidina Umar ne ya kago wuta su kuma ba su yadda da shi ba wani kuma ya yi tambaya akan tambaya sa dogo akan hadisin khawarij wai wasu sun ce wannan sifofin da aka faɗa na khawarij su ne sifofin da suke ake gani tare da ahlus sunna saboda haka su manzo Allah yake nufi ba ba khawarij ba to duk wanda ya faɗi wannan ai mahjujun ne bi kalamin ulama hadisin nan hadisi ne da aka rubuta shi shekara sama da dubu yanzu malamai sun bi ta kansa sun yi sharhinsa sun faɗi su waye an san tarihin su an san me suka yi a duniya da an san wannan shekara sama da dubu kafin ma dan Abdul Wahab ko Ibn Taymiyyah ya bayyana an yi bayanin ko su wane ne ko me ya aqida su saboda in har mai ilimi da yake wannan magana to ya nuna in ma akwai son zuciya a kurinsa amma akwai kasawa ilimin nasa ko dai son zuciya ya karanta ya san me ake nufi amma ya yi kokarin ya juyar da abin saboda kawai son zuciyarsa ko kuma a jahili ne miskini bai karanta ba amma abin yana nan a rubuce ka ɗauki littafan firar kawari suna nan da aƙidunsu ba wanda suka yaƙi kawari firar ahlus sunna ba wanda suka fito suka soki aƙidar kawari irin ahlus sunna sannan kuma ka zo ka dau hadisin da ake magana kan khawarij kace ce su ne ahlus sunna din ai kamar wani ne zai dauki hadisin da ake magana abin nan maganganun salaf da suke akan shi'a ya zo ce ahlus sunna ake ne kaga duk wanda ya san meye shi'a ya san akidun shi'a ya san daman wannan mutumin haukan sa yake indai ka san shi'a meye shi'a meye sunna ba za ka zo ka ce an yi magana akan shi'a ka ce da waɗancan ahlus sunna ake ba ka san bambanci to galibi irin wannan in ma dai son zuciya mutumin da kuke son zuciya kuma baya da zaka yi da shi sai dai ka zara masa ido kawai da je ya tafa gamniyarsa har lokacin da Allah ya so ya sirye shi ko ya halakar da shi akan wannan wanda kuma yake jahili to a hankali in yana karatu ko yana sauraron ilimi zai gane haka ba lokaci bare mu ci zabi bayanin su waye khawarij amma mun sha magana su anan a cikin darussan mu daban-daban Allah madaukakin sarki mana jagora ai hakuri amsoshin suna nan akwai wasu ba lokacin da zamu amsa amsoshin gaba daya